الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم فالله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله لله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه إلا قول الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد تمام مسلمي السلام عليكم ورحمة الله bayan fara musulunci kuma in sha Allah da tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne yammaci cikin wannan wata mai albarka wata Ramadan muka hadu wannan jami'i na shek Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji shi da rahmarsa domin mu bi ta alkur'ani mai girma kauma kamar kullum da shi ne muke a kan karatun mu na jiya wannan yammacin sha bakwai ga watan ramadan shekarar musulunci tun daga jiran ma'aiki daga maka zuwa madina zuwa yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya yi muwafaka da sha bakwai ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar insha Allah mu zai tashi ma'azan mutum jiya mun yi karatu a cikin suratul mumtahina ko mumtahana suka an karanta mumtahina au al mumtahana mun yi karatu a cikin har muka kawo inda Allah ya yi mana kotun din halayya annabi Ibrahim da shi da mabiyarsa in mutum ya ji ana mabiyansu sai ya zato wasu da dubin mutane na mutum biyu ne annabi lut yana saurayi da faratu masu suna yi mutane iraki suka ce ma Allah lokacin guma gumaka su sai annabin Allah annabi Ibrahima da hijirar wanda bautu saboda Allah ya ganar da shi Allah kada yake bauta dama Allah shi yake sanya haske ga wanda ya biya cikin ƙasar kagarai ya haske da ta ya gwada mai Allah kada ake bauta mai mai haske da wasu ta hanyar ta ya ɗauki dama ta riƙon abin da Allah ya gwada mai yadda abin da mutane suka gwada musu ya ɗauki hanya Allah ya bar hanyar mutane kan ne biyar da Allah ya bar yarda mutane ga ba ta yi tsanani ta yi nisa a ta kai yi hijira da gari Iraki zuwa gari sha'a shine Allah ya bamu labari ya ja hankalin mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna da abin kwaikwayo mai kyau da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi da ba, shi da ba matar shi da Lut alaihi salatu wassalam wannan lokacin annabi Lut yana saurayi matashi yaro ya yarda bar bautar gumaka ya bi annabi Ibrahim bi ka bauta Allah madaukakin sarki shi ne Allah ya ce da Allah mu kwaikwaye su saboda hanyar su ta tabarai hanyar masu ɗaukar gumaka ko shehunai kowane ya tsora bauta musu tare da Allah hanyar nan ba ta ɓarai ba ce hanyar banza ce iyakar ta a cikin da ita nan duniya a gugur mutane a kwakwanta musu a yi taro a yi rawa a yi kari kuɗi su kara musu ke cikin su amma wallahi gobe lahira ba ta da gobe shine Allah ya ce kuma mu'mine na annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ku annabi Ibrahim ku butulce ma duk wanda ya kafirce ma Allah ku hijire ma duk wanda ya fito ta hanya ta Alqur'ani da Sunna ku bar shi kawai ko ka faruwa shi faru saboda abin da ya faru a Qur'ani da Sunna da ya faru ne kamar wani da ya don ku da da ya zara fara ta da rabbi rabbi ya wannan addu'a matuƙar mutumin ku ya mutu wannan lokacin muminai sun ji nauyi kwarai kwarai da gaske amma suka kanne suka jure suka yanke da yan uwansu cikin garin makka daga ta kai ko ka har suka kai ga bari da yau suka yi hijira suka yi Ethiopia wai Habasha daga nan aka yi hijira aka koma Madina aka je sai aka zama baƙi. kawai a bakin masallaci babu babu wurin kwana ne Allah ka madaukakin sarki yace wallahi ku hakurin da kuka Allah ya yi kusan ya juya muku duka kan wannan mutane da da adawa da kalifa shine Allah ya لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله إن الله هو الغني الحميد التي والله نبيك يا تكن شيء دليل دعنا إبراهيم هذا لا أكاد شيء نمني له كنا لا نبيك يتساوى في الصبر من الكفار نحن جل مكافر الكفار تجدي يعني كم يدري الله يجزي ما ونعبد الله يقول له ga mutumin da ke kaunar haɗuwa da Allah yana kaunar sakamakon Allah ta sarki ya kafa tsarin suna ya tuna kaunar mai barnata da ka, da musulkai sai wanda ke son sakamakon gobe lafiya wanda ke son kuma yarsu da shi kuma gobe lafiya Allah ya ta wallahi wa man yatawalla duk wanda ya juya baya ayu urida min imani wala akir rahman Ina juya baya daga bari imani da Allah shi kadai abin bauta Ala'atun Rahman ya biya daga barin ɗa'a da mai rama fa inna laha mustaqallin an amsalihi wa an wa da kalfi a jama'i Allah wadatacce ne ga barin irin sa da kuma duk kan duniya ko ba ta da Allah wadatacce ba a abin da ya rabuwa ba kaga nan ya yi kira zuwa ga aikoyi da su kuma ya yi larko ba abin su hukunci yana yana da sanin Allah iya yi zai yi wa narko albarkun mai tsoron Allah ya tsaye hukunci amma kan uwa shi ne Allah mai ɗauki sarki ya gamu ne da su yi ɗa sun bi biyayya kowa ya yanke ɗan uwa ne cikin karatun da aka yi suratul mujadala an kawo inda Allah bai ka gani karatun nan an da mu zai yi an kawo inda suka yi na abu ubaida ya kashe uba naira nan da aka yi da aka yi jari da sauran sahabbai Allah kai kai sarki ya sanya musu yi imani har sun kai inda suka aika su lahira abubakar ya tashi ya kare kansa abdulrahman abdullahi na abubakar kai da rubuta kai Allah ya bar musu kyakkyawan abiyar yau ya ce wula ya tafi wula waɗanda su ake kunshi Allah ko wula kuma da ala inna kuma da hula Allah ya ce su an ba su cikin mutane Allah ya jaye dagatan mahaifin ka ya jaye daga ko ɗan uwanka ko mai gidanka wanda ka samu gare abinda a haƙƙi ka abinda ka samu gare ka bi Allah ya ka cikin bi hanyar Allah Allah shi kuka bayani Allah kuma adawa zai kai ku ta sai da ku zuwa kan fasara Allah shi kai sai Allah ya yi shi ne Allah ya ce mu ne akkuda asallahu an yaj'ala bainakum asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda والله قدير الله غفور رحيم الله استعفى الله وحفظكم قال الله أقول الله مدرك التي لسلك رجلي وإنما هي موجبة لما ولد فيها أقول فاتم وبنجي أن يجعل بينك وبين الذين آمنوا خلى تقاليد أن نكتب في أدارة منهم برسين كافرين akwai fatan Allah ya yi kusa ya sanya mawadatan ya sanya soyayya ila Allah la ya ji alu bai na kuwa bai na mazina a dai ku mu yi na ɗari da kuma mushriki na ma a da wani Allah na kusa ya sanya musu soyayya da haɗin kai ba da daga da bayan ya sai tsauri tsakani wa fatan ba da shana ya sanya ku haɗin kai bayan da wannan ubangiji madaukin sarki ya yi musu wannan alƙawari kuma haka kasuwa shi ya ce lama amara lahu ne ya a dawo su kare kuma kara a cikin alama kanu da yanayin wayar su kare min al-muwaddad ina karaba su ruwa ya umarce su yanke da su wa alima Allah fi qawm sai Allah ya san mu'minan da gaske da kuma aje kowa wanda ba hanya Allah yake ba ana qawm bi hadhihi al-aya sai daidai musu cewa ya matsar da su da wannan aya ta biyu wa wa adahum bi an yaj'ala bainahum mawaddatan yayi musu alƙawari zai sanya soyayya tsakanin su wannan can kafirai wa hadhihi mawaddatu kamulat fi fatahi makkah wannan alƙawarin da Allah ya sai cika ranar da aka buɗe maka da musulunci fa innahu aslama hina idin sa'ibu quraish sauran kuma ta gaba sai suka yi karanda suka yi suka shiga musulunci وجمع الله الشمل بين التفرد sai Allah ya haɗe musu rarraba bayan ya haɗe musu kai bayan rarraba sannan wata jayyar ahawali ya sanya musu canjin halaye da ba a haɗuwa wuri amma lokacin da Allah ya san buɗe maka da musulunci waɗanda suka musulunta sai Allah ya dauki sarki ko da wannan Allah shi na yi wannan annabi inna fatahna laka fathan inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم

Abinda ya gabata nan lahi shine abinda da Quraysh aka gani ya raba kan mota, ya raba da ya raba mace da mijin suna gani mai laifi to da suka musulunta sai suka kani ai ba lahi na ba shi son suna yi amma ba wani zurbi ya ga manzo Allah da Allah ya ce ya yi a bai da shi ba su ne amma wannan gafarar da yake yi mana da shafi abinda da Quraysh aka gani ai musu na laifi raba su da biyansu raba wasu da matansu raba wasu da ubanninsu Allah ya ce wa yansu raka Allah nasaran Habiba Allah ya taimake ka ƙarfafa ka nasarar Magwaye magwayin taimako wanda ba a sake rinjaya a cikin gaba da aka kafa aka buɗe maka da musulunci da cikin musulunci wajen ma Allah sham da ba da tabarru sai Allah ya haɗa kan bayan da Allah aka ce wa وعد من الله تعالى وقد حقق تعالى ما وعده من اجتماع كفار مكة المسلمين wannan a sa a gurin Allah wa'adi ne na na Allah ne alƙawari ne kuma ya gaskanta musu abin da ya ta musu lokacin haduwar kafirai da musulmai a lokacin da aka buɗe ba kuma kala ta tahu da kuma yadda suka ci kanye da kowa kuma gidan kana amala da kan kai da su muhajirai ba su dawowa saboda man taraka shay'an lillahi ووعده الله ما هو خير منه wanda ya yi ba a don Allah Allah zai musanya mai abin da yake zama alkai don haka sai aka sanya wanda duk ya yi kyauta da gida mutum zama yankin sai ya hijira to ba zai dawo ko maka ta zama lafiya ya zama garin musulunci to yi wa hijira wannan an hijira amma dai su muhajirai ba su dawa gidajen san su tabbata saboda gida ne wanda Allah ya ce alkawari wanda bai jira da Allah to Allah bai zama da shi gidan da ya nasu ku ba shi ladar dadda. ita za ta shigar da shi a jannar gobe lahiya to haka Allah ya ce wallahi kadir Allah mai yi iko ne a ƙadirun lahi ujizu ce mai iko ne da ba abin da ke buwa ya shi da kadiru alaƙar alibin kulubi yana da iko akan juya zukata kasa da yin yawar da canza halaye daga azaba zuwa ga soyayya wallahu ghafur kuma Allah mai gafara zai da yi mai jinkai ay mubalikun fil maghfirati war rahmati ta taba ilayhi wa ala Allah mai tsanani yawan gafara ne mai yawan gafara ne duk zunubi a tara da ba'i sai za ka ce al-islamu ya jubtu ma qabla wal hijrat kadhalik don haka in mutum ya musulunta duk kafircin da ya yi ko shekara na wani ko mi girman laifin da ya Allah ya yi duk abin da ya gaba. Isa manzo Allah ya ce wata rana na ranar tashiyar kyama Allah zai canja su mutum biyu ya yi dariya saboda aikin su ya yi abin ya yi dariya. Jihadi na an kai sai wani kafin ya samu musulmi ya kashe shi. Sai musulmin ne ya je shiga aljanna ana na ana na Allah ya shirya da lauyoyi da shi ma sai ga shi ya shaya hakan dan wani aljanna ya kashe shi dan ma da cewa aljanna ta Allah saboda ya musulunta shi ke nan duk abin da yana laifi kuka na Allah ya Allah ya so ki waɗannan laifi ya yi musulunci ya yi kalma shahada duk ko mutum dubu na ya kashe shi ke nan duk Allah ya yi shi ne Allah mai da hukuntar ce Allah mai tsananin gafara ne liman ta bai da wanda ya kuma zuwa gare shi

تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة musulunci ba ke da kana musulunci kana tsari kana musulunci kana zaurin boka wani kana musulunci kana taimaka ma ta'addanci ba musulunci ba ya burokacin musulunci jabu kai da amfani da ruwa illa da yake Allah ya ce wala ta tabi ku da wata shedan ta ku bilan biyoyin shedan shedan yana kira Allah na na saboda ya kai ku ta wurin lafiya kin ta ku shi shedan ya kuma addu'o mu bi bai maki ne mu bayar da ke saboda shiga mutunci aka cike da bai kai akida ingantacciya za ka gani girman kowa wanda ba Allah ba ka dogaro ga kowa wanda ba ka tsoron kowa wanda ba Allah kowa ka aje shi da kai bayi ku bai iya yi bai iya hana bai iya ba ka bai iya hana in Allah ya ba ka ba ma hana in Allah hana ma ba ne ya ba ka ɗauki Allah shi kadai ne an gare ka duk sauran abokan mu'amala ne da za ka faɗi ɗari ɗari ba Allah ya samu amma kar ka aje ma Allah wani ka tsoron ni ka ba wani kila ya kashe ko kila in kiyace ko kila in mutu kaka aje ma kowa Allah irin wannan mutum kamar yadda yake ba ka zuwa ibada kai a jala ko kowa haka nan zuciya ka kasance tsauna kowa in ba Allah Allah ya rafa yi wannan mu'minai haka ya kaso don haka ya ce gafurun مبارك المغفرة والرحمة لمن قام إليه وأنا بعد هو اللي يقوم أزواج أنا أقوم أتذكر لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ومن الإمام أبو سيدة كيش من الله تعالى الله أن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولا بيعها قادرة كان من كان قرأ الله يقول قادرة إن تصيابي في الدين walam yukhrijukum min diyarikum sun ku ba Allah hana ku ba an tabarruhum ku mu da kirki ana ya Allah wannan shan kafirin da waɗanda ba su yaɗe ku cikin addini ba walam yukhrijukum min awdanikum ba sun ku cikin yankuna ba kan nisa'i kamar mata wasu yi da yara ko ba su musulunta ba ana da musu alkhairi aka ce wannan magana Allah bai hana ku musu alkhairi ba wasu kudu yi ilai ku yi musu adalci ki mu'amala ku da su ku yi adalci saboda yin saboda inna Allah yuhibbul muqtadin Allah yana son adilan bayi yuhibbul da fi jami'i umuri yana son adillai waɗanda ke halin su cikin duk al'amuran su ala kowane abu wurin da ya kamata a aza shi an da'i ku biyu wanda ke cikin da shi kwana da suke adalci a cikin hukuncin su kuma Allah ya nasu halin na abbas abdullahi na abu ya ce nazalat ki ku za'a wannan aya ta sauka da kabilar ku za'a ذلك أنهم سأله رسول الله أبا buhu, لا يقاتلوه ولا يقيلوا alayhi آه saboda sun yi sulhu da manzon Allah ala Allah ya kafi duk kan ba su yaƙi shi ba la inu alaihi ahada kuma ba su taimakon kowa ya ci manzon Allah har haka Allah fi birrihi wal ihsani da Allah ya ce suka ko ayi musu alkhairi ayi mu'amala da su Allah bai da zargi baru ya an rawaito wata magana ta daban an asma'i ko an asma'a binti abi bakar daga asma'u ya abubakar ya aisha annaha qalat ta ce kadimat ummi lokacin da muka hijira muka koma madina an kai umarni da yankewa kuwa ta ta yi kama hanya ta isko ni madina wa hiya mushrikatun tana kafirar ta bata musulunta kace fi ahadi quraish dina ahad dina ahadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi sulhu hudaybiya da an kai sulhu hudaybiya sai ta kama hanya ta isko diyarta a garin madina fa ataitu rasulullahi asma'u tace kin zo isko ma'aikin Allah fa kuntu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah inna ummi qadimat wa hiya rajibatun afa asiluha uwa ta ta biyo ni daga can makka inda an ka kuro ma muka yi kuma tana nan daga addinin su na kafin musulmi wa hiya mutum tana faɗa yi mata alkhairi afa asilu hayana aiki illa ina yi mata alkhairi qala na'am kili bai. ki alkhairi ga wacce ba ko ai mace ta dama mata ba su ya karfiyan su saboda addini ba a fayyada sai kaɗan daga cikin su shi ne aka ce fa'an zalallah sai Allah ya saukar da wannan aya la yanhaakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din da mace ce da ma ai ita mace ba ta yaƙi shine waɗannan abubuwa mata ba su haɗa kansu da maza wuri mace ce mata ka miji hey ba kan ka lahiya inda waɗanda ya arka wani ya gama da jiyanta da cikin rabani da maganar banza wallahi wanda kai yana kashe to na aka ce da uwar ta zo kare asma suna bada neman ta ne sai manzo Allah ya ce tanyarta sai Allah ya ce an yi hukunci da cewa mata وأنت بس في عقيدك وإن سوزوني من تنفو كتين كثير إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم وأخرجوكم من دياركم وغاركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون إنما ينهاكم الله عن الذين آمنوا أبين كان يقول عنهم يكون kyautata da mu'amala da soyayya ga waɗanda suka yaƙe ku cikin al'amari addini ko rabu ku min ku suka suka fitar da ku cikin gidajen ku wa zaharu ku suka taimaka ala ikhrajikun kan da Allah ya suka an haramta muku an tawallau ku jibance su ba ba bai halatta mawadda ta waɗanda suka yi taimake shi ne a kan cutar da ku Allah ya hana wa'adun al'ada a kuma ala ikiraji kuma yin jari kusa sai makama fahimtar da su gida Allah ya hana an tattu wallahu wa tattafi zuhun auliya an tsara wa ahababa ya haramta mu ku rike su badaɗai masoya hannan laifi Allah ya ce suka wanda duk ke cuta addini Allah ga zagi addini ya cuci mai addini ya lundi mai addini ƙarya ka addini Allah ya ce su kuma man ya tawallahu wanda biyar jibance su da ya kuma zalimu waɗannan su ne waɗanda suke cikin kuma azalimu domin ya na ada Allah duk wanda ya abota ka da makiya Allah ko ya ja'alhum tsara wa ahbaba ya sanya su mataimaka da masoya fa la'ika kuma zalimu li anfusihim su ne waɗanda suka su kawo su ba su Allah ba ta'aridi halin azabi saboda sun gitta rayukan su zuwa azabar Allah da ba su kuma nan Allah ya hada mana ya yi rangume ga mu'amala ya yi haɗa ya amumine alkawari sai ta sauta musu dawa da mutane su kuma sai ta haɗa, ya ta yi maka musulunci kan musulunci ya haɗa ta ya hada mana babu ya ya ga kusuwar annabi Allah wanda ya kokarin ko zartar da kuma addini babu sauki wanda aka yi maka rangume wanda bai cuce ka da addini kawai zai taimaka mun a cikin shi ne Allah yanzu wannan hijira manzon Allah ya bar masa an koma Madina mutane suna ta tafiya suna hijira sai a hukunci an yi sulhu hudaybiya cewa sulhun nan duk mutumin mukahiri da ya bar mu ya bi Madina kuma idan mu ku ko duk mutumin ku da ya baro ku ya bi mu kamu mai damu? mu babu adalci su a sun bar su aliyu suka ce ona oh, ba mu ya rubuta shi aliyu ya ya manzo Allah ban ya rubuta a ce wai in ya bai dawa kuma in na su yayi mutum da to sai mun mai kai su na kafa shi su to da ta shi ya ce ka rubuta manzo Allah ya ce haka addede ni muka yi wanda ya fi ya bar duk wanda ya shiga musulunci ya kyawun ya bar shi ni aka yi shi ya ce ya ta Allah ne ya nufi shi da tabewa haka ba mu son duk wanda yana cikin musulunci ya baro ya bi su shi ko wanda ya baro su ya bi mu kisa ga alƙawarin da muka ba mu da alƙawari muna mai kai Allah nan da ya yi imani da shi bai mai mafita ko da ya kuma don haka sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayati ya ayyuhal ladina amanu raja'akumul mu'minat ya ayyuhal ladina آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات wannan Allah ya yi magana a akan matsalar hijiran mata dama da an kai sharadi ba an basu mata ya Allah madaukakin sarki dalilin wata mace ta yi hijira ummu kulsum ya ubat bin abi mu'ayyid kowa ya san ada ubat bin abi mu'ayyid da manzo Allah sai dai ya ta yi hijira ta ta Madina ta kuma manzo ta wanta biyu umaratu da waliyu kai da suka yi suka kama hanya su iskun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce kamar idan muna ya uwan suka ce ruddaha alaina bi shar'i kamar idan muna ya uwan mu da shar'in da mun kai cewa kowa yayi ya biyo ka cikin mutanen Makka kamar idan muna kai ko in naka sun ka biyo ka kamar idan muna to kamar idan muna takwan ba kan wannan shari'a sai manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ai ba da mata ba cikin maganar da mu kuma an baci mata kuma an baci mata ba kana shartu fil rijal la fil nisaa shine sai Allah ya sauki aya ya ayyuhal ladina amanu ya mu'mina in kaja akumul mu'minatu muhajirat idan mu'minai mata suka zo muku suna masu hijira ku famtahinuhun ku jarraba su Allahu a'lamu bi imanin Allah shi ne mafi sani da gaskiyar imani amma dai kun ku jarraba bayanan su in mace ta zo sai a zaunar da ita a rantar da ita kalinki da Allah a kalinki da Allah ba ba kwai ina fiyo ba ba tashi na fiyo da mijinki ba saboda jin ciwon abin da ya yi Allah ne da manzon su ba a kuma sun ce ka ce ka wallahi wallahi na yi hijirar nan ne saboda in bi annabi sa da addini da zo ne Allah ya ce fam kayruhunna ku jarraba ay iktadruhunna li ta'lamu sihra imanihin jarraba hudun ku san gaskiya imani ya ka gane imanin su Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala wala tarjibuhunna ila al-kufar kar kuma yadda su zuwa ga kafirai su kara ba ba cikin sharadi lahun da rin lahun mata nan ma kujira ba su halatta ga kafirai wala hum yamilluna lahum da su kuma kafirai ba su halatta ga mata mu'minai wa atuhum ma an ku biya kafirai daga sulhu da kun shari ku biya mijin su sadakin da ya biya mu a duba abin da ya kashe mata na wajen aure a aika mai abin amma mata ba ta koma saboda duk da ta musulunta ba ta tashi ta kuma ga kashin namiji kafiri auren ta ya mutu ta mijin hadda in ta gama yadda bai musulunta da ta gama yadda bai musulunta ba shi kenan ba a wurin tsakanin amma in son ta ya ɗauke shi ko son Allah ya ɗauke shi ya musulunta kafin ta gama yadda shi kenan a wurin su yana ba ta hita a wurin su ba sai gashi ya musulunta shi kenan sai wurin su amma in ba haka ba wa tuhun ma an faru su biya su kuɗin da kun yi alƙawarin sulhu matar su ta yi hijira ta biyo ku to ku ba shi kuɗin zuwa kashe na auren ala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataytumuhunna ujurahunna Allah ya ce ba ku da lahi in ta gama yadda ta namijin ta da tabbaro gidan kafirci ku aure su amma idza ataytumuhunna ujura in kun biya sadaki aure su da ka'idoji musulunci manzo Allah ya zama liwadin ta shi ko mijin rika sadaki Allah ya ce wala tun kun fi samil tawafi amma ku ka ya yaggiyar auren rai mata in mata ku ta yi ta koma wurin kafin ta ku yi ko ku yi ta ta yi Allah kuma ku ta kada ku ya yaggiya auren mace aluma an ma tun kuma mutane maka ku tambayar su biya ku dakin da kuka biya musu ya yas'alu ma baka su ma su tambayar da dakin mace da ta yi jira ta biyu ba a mai da mace sai dai nabi wal yasalu ma anfaqu su ma su tambayi abin da suka ciyar na sadaqi zalikum hukumullahi Allah ya ce wannan da kuka ji an faɗa shine hukuncin Allah ya hakumu bainaku yana hukunci da shi tsakaninku kazalika huwa shar'ul lahi wa hukumul adil bainakum wa baina adaikum shine hukuncin Allah na gaskiya tsakaninku da makiyan wallahu alimun hakim kuma Allah masani ne bi masalihil ibadi ya san maslaha baya, hakimu fi tashri'i lahum kuma mai gwaninta ta ne cikin shari'o'in da yake shar'anta akan bayi da shara'u ma ta kasa jihin hikimatul bariga yana shar'anta abin da hikimatul tattai matuƙa ta hukunta shi ne zai hukunta abin da maslaha da bayi sai Allah ya komo ya ce hayyar in بكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت فآتوا shay'un min azwalim in wani abu na matan ta kuce mu kiyar kufar zuwa ga kafirai in fara karat zawjatu ahadin min al-muslimin in ma ta ɗaya daga cikin musulmai ta gudu wala hiqad bil kufar tarin kafirai fa aqabtu fi Allah ya karku je yaki kai waramuwa ai kaga laukum kuka ji yaki wa ganimtum kuka yi ganima mitla fa asabtum min al-kufar ganima kuka samu wata ganima daga kafirai Allah ce in an tauka ne a raba ganima ba a tun labi na zahabar a zuwa jini mitla ma an faɗo biya mutumin nan da matar sa yi rinda ta kura gidan kafirai ku ba shi abin da ya kashe mata na aure ne saboda da an kace an kai sulhu har an kashe kafirai su biya ta daƙi musu ku wallahi ba su ba kowa an ba su da adalci la yarqubu la fi mu'minin illa wala zulma ba su kare zumunci ba su tsari haƙƙin zamantakewa ba su tsare dangantaka in ka ga sun bar wasu cikin fara da an kai gulun su da ke suna su dole kuma idan musu kuma in ta ku ta yi hijira kuma ba su mai suwa kuma ba su ma da sadaki ba su biyan kuka zaki sai Allah ya ce ba damuwa ai nesa ta yi kusa in kun je yaƙi kai annabi mutumin nan da mata sai ta yi kafirai suka ce ba su ba da sadakinta ku dibi cikin ganima kamin a raba ganima a biya shi kuɗin da kashe ma ta ta ya aure shi ne Allah ya ce a atun ladina zahabat azwajin mithla ma anfaqu qawlu liman qarrat zawjatuhu mithla ma anfaqa alaiha fil mahaj ba mutum da ba ka so ta gudu ta koma makka kwatan shi abin da ya ciyar mata da zabi min al Allah ti bi kun daga ganiman nan da kuka ji ba to wanda aka hannaye Qala Ibn Abbas Abdullah da Abu Zayyani illa hiqat imra'atu rajulin min al-muhajirin bil kuffar cikin muhajirai in ma ta wani ta gudu ko ma makafirai amara lahu amara lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah zai umurni a bashi muslima an faɗa min al-ganima zai umurni a bashi kan kashe abin da ya kashe maka cikin ganima wanda bai ce lamma nazalat al-ayat as-sabiqah lokacin da wancan tantaba was'alu ma an faɗa wa yas'alu ma an faɗa qala al-muslimuna rajilan bima hakama Allah wa katabu ila al-mushrikin kai suka rubuta mu mushrikai mu duk wanda mata ta no ta tona muna biya ne zalagi su ko sun ka rubuta mata wasu sun yi da sun koma su ko suka rubuta mu mushrikai wanci ta taho gurin dama ya koyi ba ku mai to ku biya mu ta dai kan sana'u to wallahi ba mu bai ko da mu ba mu ba ba ta koma ko ba mu biya shine Allah yace wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa rajibullaha fi aqwalikum wa af'alikum kiyaye da Allah da tsoron fushin ku cikin maganganun ku da ayyukan ku hadaru in tazu hadaru azabahu wa intiqamahu in kalaftum amra ko kuma in kalaftum awabira ji tsoron ukubar Allah in kuka saba mu umarni Allah da tsoron duk wanda ka saba mu umarni Allah yana haduwa da musulmi Allah ya yi sanar ko da yana cikin Qur'ani mai ta'adda hududan lahi fa qad zalama nafsa wa man yata'adda hududan lahi ko fa ulaika kada ina cikin Al-Qur'ani don haka sai ka dokar Allah zuwa ga abin da Allah ya haramta mai yi ne ba kuma yana kika mutum zuwa ga haka don Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna Allah faradal fara'id fala tudayyi'uha Allah ya farlanta fara'id irin su haji irin su zakka irin su azumi irin su sadar da zumunci kada ku yi wasa da su irin su umra kada ku yi wasa da su wa hadda hududa ya iyakanto su iya ki wala ta asaduha kada ku ketare shi wata kasa an ashiya ya yi shiru bai ambaci hukunci wasu abubuwa bai kyale kamar bai gani ba a hamatan lafin bincin kai gare ku min gairin misiyani Allah ba mantuwa yake ba ma ya gana gani kyale waɗannan abubuwa ko maslaha gare ku shi yasa ba a so abin da bai bayyana karamcin ka ba musulmi suna aiki da shi kai ta kwanci kwanci kai ta kwanci to har ta gano cewa ka zama sanadi a haramta musu cikin sahihin musulman za Allah ya ce mafi girman zunubi cikin musulmai wanda yana musulmai suna kan wani abu a haramta shi da yayin sanadi an haramta shi ne mafi girman musulmai laifi don haka ne shine Allah ya ce ku ji tsoron Allah da madaukakin sarki allazi antum bihi mu'minun wanda kuka yi imani da shi ay allazi amantum wa sadaqatum bi wujudihi fa inna min multazimatil iman yana daga cikin abin da imani ke lazimtawa taqwar rahman ji tsoron mai shine aka ce wala ma fataha rasulullah sallallahu alaihi wasallam makkah ja'a nisa'u ahli makkah yubayyinunahu ala al-islam lokacin da manzon Allah shekara ta takwas ya kafu da makka da musulunci abin nan da Khalid ya aika kafo su yi hattara hattara ba ta maganin hukunci Allah alhazaru la ya ruddul qadar alhazaru la ya ruddul qadar hattara ba ta maganin hukuncin Allah ko kana da hattara in Allah ya hukunta wani abu a kowa ya kai amma ba a hana hattara ba an shari'a ta kalma mai mai tauna mai takatan dan amma dai abin da ya kamata ka sani kokarin ka bai magani abin da Allah ya hukunta. to shine aka buɗe makka da musulunci za ka buɗe maka da musulunci matan mutane maka dama sun matsu sun ji irin nasarar da manzo Allah yake a kanta sun matsu suna cikin dama su je su yi baya a ga zuwa Allah shi ne suka to suna kan baya? amma baya a wurin rajo kamar rijalu kamar yadda mazaje suka yi mu baya? a nazara sai ayar da ta saukar da Allah mu zai karanta mana cewa ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan نعم يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين نعم ولا يسرقن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله نعم. إن الله غفور رحيم الله ما يمكن أن أبو دمك ما تسمع فيها أبنا الله مبايع وماذا أنا نبيه an buɗe maka yau yawan sa haji kai mata su ma suka kai suna mutuwa shi ne Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai daraja Ya ja aka mu'mina don mu'mina suka zo maka ba yi ne suna baya da kai da shara kai mubaya la Allah ya tilika billahi shi ai za ja ilayka nisa'ul mu'mina ni baya don mu'mina suka zo don baya. Kuma yi hunna ala hadhihi umuri ha amma kai mu baya da su bisa waɗanda al'amura guda shi da masu muhimmanci tafsirin adama jiha adamun israfi ne na gabansu da shara'in sun yi maka mu baya a ba su cinka da Allah wala ya sarki na kuma ba su kaga ba a sanya mu maza irin waɗanda sharuɗa ba da ɗaya ya mun Allah ba ya kan islam na in ko ba akan musulunci a samu wata da'a zan ji ni da'a duk abin da aka musu ya ce to shikenan an karɓi maka amma su sai da hakan shi saboda mata sun yi kowa shirka saboda tsoron kishiya sai ta je ta yi ta fita magunguna a ce kawo bakin zakara kawo zikir kisa kawo jifarin goro kawo kaza a tsaye mata bulumbotu saboda wani mijin ta ce ko kuma saboda ta kishiyarta ta haihu ko saboda kaɗiyan kishiyarta su yi albarka saboda rauni wanda Allah ya halitta su wani lokaci biyan kishiya su ka ɗaukar kishiya amma duk da kan sai ta ta kokarin tabbata su ba ta sa abin za su zama kana amma tana son kan ma ba ya ɗauki ya ɗauki mata so da yawa wurin kishiya son mallaka miji son walakantar da kishiya son haukata kishiya son lalata ɗayan kishiya so da yawa ya ɗauki mata suna da shi ta halatta shara'i ala Allah ya na billahi shi da jirgin sun kai rukun ba a shirka da Allah sannan bayan shirka da Allah wala ya qatulna ay wala ya wala ya ba fata saboda fatan mace ta har gari ban ta kai da cika taho a cikin hijabinta ta zauna ta yi ta labari da kan da gidan ku duka ta je ta zama in koma ga wasu barayi a tawa a tashi komi na kuna gani cikin informini ana kama mata so da yawa saboda babu mai zatonta mace sai ta tsiyo hijabi ta ɗauki bindigogi shi je ta sani an balde mace ta shiga shiga gidan ta sallam alaikum wata irin sallama hadda wani gardi aka sa mata wanda babu shi a musulunci sallamu alaikum ta zo ta zauna a dinga ayyuka ya kaza kaza ta yi tusar Allah ta zauna jawo wannan aji wannan in matar ka tana nan cikin hijabi ne sai a tashi dai take harka kayan addini amma an ɗauke su kayan da za a yi amfani da su yadda Allah ya ku da na biyu ban da banda tsaki tuya wala yartakib da jarimatu sarika kasu an kama layin saka wala jarimatu zina sannan wala na ba su yin zina kuma Allah ya madaukakin ya ce wala ya atina wala ya katunna aula da hunda kuma ba za su kashi ƴaƴan su ai la ya idun albanat kama kana ka tafalu al jahiliya ko fal ar shi kashiyatan faqar ba za su kashi ƴaƴan su ba abinda jahiliya take yi wai duk da ita mace ba ta zuwa yaƙi ai haihuwar ta yanga da ne فهلا نقول في أن أن هذا الشيء جاء تقول إذا درن تموت بشارة إن بدأ أيضا حكى بعض أشخاص يأذون سورون كونيا فما هو ذا في توبة إن بدأ وسجى سورون الله الله يجاريه سجى تيجي أي أي أن تسير في تيجي تطلع الله يقول أقدر في أن هو في هذا هذا ليه ذا أجي أشخاص الله يجيك بشارة إن بدأ أشخاص هذا المجال لا أقول ولا يأتينا كونه ولا يأتينا بيبوه تاري يكترينه بين أيديهن وأرجلهن ba za su zo da kiran ƙarya ba wanda za su ƙirƙiro tsakanin suriya cewa ga cikin tuɗa su ce ai ɗa ne tsakanin su da namiji ne ko sun ka ce ya wannan ya yi kama da zina amma duk da an ka ambaci zina akwai yadda laraba ke sai su ji su ɗauka ɗan ƙintuwa in ba su haihu da namiji ba sai su ce mai haza wani dumbai wa bai naka wanga ɗana ɗauki shi ɗa tsakanin na Allah ya ce ba za a yi haka ba raya a cikin bi talin ba su zuwa da wani kiran ƙarya yaftari na huwa za su kirkiro kai na aidihin daga baga Allah ya so an jule hin da kan su kira rawan ga dan suna alhaji dan ne. Allah madaukin sarki ce wala ya shi na kafi maro kuma ba za ka saka masa zabin da an ku sharamu in kan suka samu waɗanda sharuɗa suka haɗu ba su saba ma al'amari ta su waɗanda shidda Allah ya ce fa bayi hunna kai mu baya da su fastaghfir da Allah roƙon musu Allah gafara saboda suna da yawa aikata da kuka roƙi Allah ya gafarta musu abin da gabata inna Allah lalle Allah turu mai gafara ne rahimun mai cikai don haka da aka yi mu baya a ran biyu ta buɗa haka da musulunci yanzu Allah ya je zauna kan dokin safa bayan ya gama mu baya da mazaje ya zauna kan dutsen sa fa Umar yana kasan dutse yubayi uhunna bi amrihi wa yuballighuhunna an yana ya annabi na Umar to shiga abin da zai fada musu yana Umar yana iyarwa aka ce ma massat yaduhu alaihi salatu wassalam yad imra'atin ajnabiyatin amma Allah bai taba mutafaha da mace ajnaba sabab فقالت أسماء بنت فكان أسماء بنت فكان تجي kuntu fi nisati mubayat mu ina cikin matan da suka yi mubayat fa kuntu ya rasu rasulullah nace ma ya ma'aikai Allah ya afsidi baya ka da Allah manzo Allah ba mu hannu ku mubayat da ta tace manzo Allah kala ce kala salatu alaihi salatu tace manzo Allah yace min inni la asafu nisa ni ban yin musafaha da mata lakin a akuzu alaihinna ma a ma akaza Allah alaihim sai da rike alƙawarin da Allah ya riga da musu guda shidda amma ba zan ba kowace mace hannu ba kuma ya nuna namiji mumini baya mace da baya musafaha da mace a jami'a ko da baturiya ta tattaho daga ingila wata rana har wannan jaraba ta samu da abokan gudu lokacin akwai hulɗa mai ƙarfi tsakanin ingila da najeriya a jima da ba da yanci wata bature a tattawa an ka ba ko an ta kaga masa zuciya da duk da hannu na cikin riga da ya ba bawan Allah ba irin muna ba ta kila muka miƙa muka tabbala tsohonar ba su ji ciwo amma shi ya dunkule hannu na cikin shula riga sai sai ya miƙa musu kaga hikima shi hannu na dai ba ta shafi an samu shamaki saboda lokaci yana bida a fahimce shi kin yayi wani abu irin wannan na hinjirewa ana iya ɗauka wata dama duk da lokacin manyan mu ne ingila ita babban mu ta sai yan samu wannan lokaci baturiya daga ingila lokacin sarauniya ta babban a najeriya wasu sun san tarihi daga nan so fito mai gwandon ƙarfi aka ɗauko shi bisa gadon fawa a yau kabi da shi ana ta tinka tinka masu tsari wanda muka ji waɗanda sai yana zaman ne bayan su muke wannan lokaci to shi na lokacin irin wannan fitina sai an yi hikima sai hikima nan bai ba ta hannu ba amma a bayyane sai lullum ya nuna da riga da riga ba mun ya gwada harancin musafaha da mace ba ba matar ta bace ba diyar ta bace ba kaunar ta bace ba ya kace amma nan da azumun ka da haure da haure ya haramta a tsakanin ka da su ko ka ba su hannu ba ko mai ya hannu ina fatar an gane ubangiji madaukakin sarki ya hada mana waɗannan hukuncin kuce saboda mu kiyaye mu girmama a gurin shi mu samu lada sai Allah ya saki kiran masu imani yana mai cewa ya ayyuhal ladina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim قد يئسوا من الآن الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور وبكي كما لو كنت ذلك يتعلم في ربو لله بايا عند مبايا لأجل أن يسكي بنا وغندانيو له كنت يهتم زيه يا أيها الذين آمنوا يا مؤمنين لا تتولوا قوما أنفارا آية أنفارا آية لما قلنا يجيوا على كافرين حاسب تكزوا أدوي وأدوكم yanzu kuma na ana son aikin kulushi a sake nana ta kano labarai don rufe tura sai Allah magana can ta farko sai ya sake nana in kuka gane daga addini yan jarida suka samu nana ta kano labarai sai Allah ya sake cewa ya muminai ya kuka wallon kauman da liban labarai kada ku baci mutanen da Allah ya shi a kansu waɗanda Allah ya shi a kansu bayyane su ne Yahudawa Ka duk wanda ya saka takon su yayi aiki ne aiki saboda ni Allah ke kariya isu min al-akhir su yi ki tsammani da lahira saboda ba su yi imani da kiyama wanda duk ya mutu na shi kenan ba a tsammani a kashi hannuwa don haka amma ya yi kalkufaru min ashabin kubur su kafirai sun yi tsammani da lahira saboda ba su yi akwai kamar yadda kafirai suka yi tsammani kuma abuta kaburburansu wanda duk suka kai shi yake kuki ba ka ruwa da shi ya dan haka nan ubangiji mana hukun sarki ya umarci mummunai da kare dadda za mu a da wa kana nan ko an buɗe maka da musulunci to duk wanda ya Allah ya hukunci ne yana nan bai kaza amma wanda ya yi ya bi kauya ga manzo Allah an yaji mashi duk abin da ya gabata islamu ya jibbu ma kabila musulunci yana share dan da aka yi gabani da ya musulunci shi ya zama normal ya zama free kai da zurfi ko guda iya musu dan uwa sura munan da tsari da hukunce hukunce ta masu yawa masu albarka masu gwada iyayya da tsaron turki Allah yin soyayya ga su Allah mu dauki wannan sura mu saka gaban idon mu suna tunawa da hukunce-hukunce ta da girmama hukuncin hukuncen saboda Allah yana ganin girman wanda yake kowa ya so Allah kana ganin girma wanda ya faɗa da wanda ya faɗa da Allah saboda yan uwa sura mai daraja sura madina ce tana daga cikin surori masu albarka da Allah hukunce hukunce Allah ya ba mu iko aiki da abin da a cikin ta kuma nan muke cewa wani lokacin karshen ta Allah ya gwada mana karshe wahala mu ta duniya da lahira gwada mana duk karshen duk duniya wahalar da a cikin Allah yi mana magani da gobe lahira ma Allah ya gwada mana karshen wahala da a cikin mun shiga aljanna mu zauna nan nake cewa الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، نقرا أيضا تفسير القرآن من كلمة كمان كما كان الشيخ إمام علي بن المبتاع